da aka samu yanayi na arkewa ko fitar wannan annoba ta a cewa abin guda kuma masani dama wannan cewa abin guda yana ta ne da rashin tsafta ta jiki ta muhalli kuma da kuma yin bayan gida a kowane waje musamman a buɗaɗɗen wuri da sauran yadda ake aikinta ko kuma aikata abinci da abin sha wannan duk suna suna suna tattare da wannan cuta ta amai da gudawa akwai alƙalma wanda na Center santa Disease Control ta baya cewa a halin yanzu akwai mutane dubu biyu da ɗari uku da talatin da tara wanda suke ɗauke da wannan cuta ta amai da zawo a faɗin jihohin shekara zuwa watan shida a ranar sha shida da watan hudu wato wata afrilu na wannan shekara an samu kullar cutar amai da zawo a jihar kano daga karamar hukumar ambata tun daga lokacin ma'aikatar lafiya ta himmatu kwarai da gaske wajen tabbatar da cewa an da wannan annoba ta amai da zawo a kawo yanzu muna da musamman da muna da mutane ɗari ɗaya da ɗari tara wanda suka haɗu da wannan cuta ta amai da zawo a ƙananan komi ashirin wanda mutum ɗari da tamanin da hudu sun warke an ba su magani sun warke mutum biyar kuma Allah ya karɓi rayuwarsu abin da ya kamata a duba shine a shekarar ta wuce ta 2021 daidai wannan lokaci a daidai wannan lokaci an samu mutane dubu goma sha biyu ɗaya da sha shida wanda suka kamu ko suka haɗu wannan cuta ta amai da zawo